Tasalonikawa ta biyu Sura uku A ƙarshe, uwa, ku yi mana addu'a domin kalmar Ubangiji ta yadu da sauri, ta sami daukaka kamar yadda ta samu a cikinku, ku kuma yi addu'a domin a cece mu daga mugayen mutane masu aikata mugunta, gama ba duka suka ba da gaskiya ba. Amma Ubangiji mai aminci ne zai ƙarfafa ku, ya tsare ku daga mugun nan. wato, Shaiɗan, mun amince da Ubangiji game da ku cewa, kuna bin umarnin nan da muka yi muku, za ku kuma ci gaba da bi. Ubangiji ya bi da zuciyarku cikin kaunar nan ta Allah da kuma jimrewa ta almasihu. To, yan uwa, muna ba ku umarni cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu, ku janye daga duk ɗan uwan da yake rayuwar kiwuya. wanda baya bin koyarwa da kuka samu a wurinmu, ai, kuma kun san yadda ya kamata ku yi koyi da mu, gama lokacin da muke tare da ku, ba mu nuna muku halin kyuya ba, ba mu kuwa ci abincin kyauta a hannun kowa ba, sai dai mun sha fama da wahala, muna aiki dare da rana, domin kada mu sa nauyi wa ko dayanku, ba wai don ba hakinmu ba ne, a'a. sai dai don mu zama gurbi a gare ku kawai domin ku yi koyi da mu. Ai, ko da da muke tare da ku, mun ba ku umarni cewa duk wanda ya ki yin aiki kada a ba shi abinci, gama mun ji labari cewa waɗansunku masu ƙiwuya ne, ba sa aikin kome sai shige-shige cikin al'amuran wadansu kawai. To, irin waɗannan mutane muna ba su umarni. muna kuma yi musu gargadi cikin sunan Ubangiji Yesu almasihu, su yi ta yin aiki da natsuwa suna ciyar da kansu, amma ku yan uwa, kada ku gaji da yin abin da yake nagari, idan wani ya kibiyaya da abin da muka fada a cikin wasikar nan, sai ku lura da shi, ku guje masa domin ya ji kunya. Amma kada ku doke shi kamar abokin gaba, sai dai ku gargade shi kamar ɗan uwa. To, Ubangiji mai salama, shi da kansa ya ba ku salama a kowane lokaci, a kowane hali, Ubangiji ya kasance tare da ku duka. Ni Bulus, nake rubuta wannan gaisuwa da hannuna, wannan ce shaida a kowace wasikata, haka nake rubutu. Alherin mu Yesu almasihu ya kasance tare da ku duka. Amin.